na yi Allah ta bara ko ta ala godiya da ya sake dawo da mu wannan darasi na kutuwatun ila sa'ada matakai na cin nasara cikin wato rayuwa wannan darasi na takwas ne a bakin a littafin sannan muna shafi ne na ashirin da shida wanda aka ce binniyar sadiqa tanalu sawab al-amal wa ilal ta'am da niyyar ka ta gaskiya da ikilasi za ka samu ladar aiki ko da ko baka aikin ba kyakkyawar niyya tana iya sa ka samu lada wato ko da baka aikata wannan aikin ba amma saboda niyyar ka mai kyau sai Allah ya cika maka lada mai ba ka lada saboda kyakkyawar niyya da kake da ita مرت الكرم من صفات رب العالمين كرمتي yana daga sifar ubangijin tarihi idan an ce karamci akwai girmamawa akwai mutuntawa akwai kyauta a ciki akwai yi maka abin da ba ka kai a yi maka ba sai a yi maka karamci a maka wanda ya sa daga wani lokaci ko tafiya ko wani abu mai kama da haka ko ka samu kanka a wani sai a yi maka karamcin da duk ba ka tsammani wanda in ka zo dole su ka ba da labari cewa lai an mutum kyani an karrama ni an mun kaza an mun kaza wannan karamci ne da ubangiji yana daga cikin sa karamci saboda ayyukan da ɗan adam yake aikatawa idan ba karamci da falalar ubangiji ba ba zai samu abin da yake samu shi za a wata yaƙin ya tafi ce mukurarru su a cikin gidan aljanna ababen yi makaranci da adar mutunta ko da bayanan da ake akan aljanna ba ka shige ta ba ba ka ganta ba amma dai daga jin bayani da allah yake akan aljanna kai ta san yana da wahala a ce ga wani aiki wanda ɗan adam ya yi har ya kai ya cancanci wannan girman gidan kawai in don gaya maka ta san ya fi ƙarfin aikin sallolin ka duka abubuwan da aka tanada a cikin gidan sun fi ƙarfin wai aikin ka ne zai iya samar da wani ni'imomi da allah ya ajiye sun fi ƙarfin a ce aikinka wai shi aka duba aka ga kawai yanzu daidai da daidai kamar yadda ka zo sai litan bai wata kila daidai da daidai babu karancin ubangiji ne yake sa a samu gidan aljanna da falalar ubangiji shi yasa manzo lala ya ce ba wanda zai shiga aljanna dan aiki sai dan karanci da falalar aikin ubangiji to wannan karamcin a ce kawai dan adam ya yi iya aiki bai aikata aikin ba sai Allah ya karrama shi da lada da girma ka a wajen Allah ba ku hasada wajen Allah tausayi yake da shi da adalci da falala kana roƙonsa abu ɗaya sai ya ba ka fiye da haka kana yin aiki guda ɗaya sai ya ba ka lada sau goma kan wannan aiki Karanci ne na ubangiji Allah yana da karanci, shi sama da yake alkaramu min sifati rabbil alamin kuna daga cikin siffar ta talibai wal abdu shi ko ba? idan a al qasda idan ya kyautata nufi walam takahayya lahu asbabu amalin salih amma bai iya tanadar sabubban da za su sa ya aikata aiki na gari ba to sai ya taka saboda shi ba shi ke iya tanado aikin ba watakila misali a ce da kyakkyawar niyyar gobe za ka yi zumunci za ka ziyarci yan uwa za da za da za amma tun da ba kai kake da sabuwan ba sabuwan da za su sa ka tafi ba kai ne da su ba allah ne da su sai kawai gari kuma da zaɓin da ba zai ba su fita ba zai iya yi ba saboda talagar sabubar zuwa zumuncin ba kai kake da su ba ga wasu abubuwa da sun gittaya wadda zumuncin ba za ka iya tafiya da cikin ba amma a hasantar fahimta ka kyautata nufinka shi kenan sai a ɗauki ladar zumunci sai a mata maka kayan wannan karamci ne domin ba wanda za ka ce mata gobe za mu zo za ka mun noma a gona ko za ka mun kwabar ƙasa ko za ka mun aikin gyaran kaza da kaza kawai da wannan ne ɗaya ce mun rabu sai da safin allah da ƙarfe tara na kawai gari da zazzabi ba na ce akwai wanda zai ɗau kuɗin wannan aikin da kai maka saboda kun yan kawai da shi ko za a yi baka je kayi noman ba zai ba ka kuɗi ko ba ka je kayi wannan abin ba zai ba ka kuɗi amma shi karamci na ubangiji sai ya cika maka ladan tun da kana da kyakkyawar mai kuma ba ka yi aikin ba wannan shi ne kan labarin da niyyar sadiqa da niyya kyakkyawa ta gaskiya tanalu sawaban amal za ka samu ladan aiki wa in lam ta'mal ko da baka aikata aikin ba wannan sai Allah shi ya sa mutane da yawa su sha mamaki a lahira akwai waɗanda ake ta musu tsammanin ba za su je aljanna ba kuma sai ka kame su aljanna wallahi ba ruwan Allah wannan hasa da kaje irin da ka je kai kai wallahi a wani ai babu ai babu zuwa babu ai jika ne kawai shi a wajen Allah wata kila ba haka bari yake shi ya sa wani mai magana fi cewa ba a shiga tsakanin ubangiji da bawa in ka ga bawa yana nuna na aiki yi masa fatar shirya idan ka ga bawa yana kyakkyawan aiki yi masa fatan ya tabbata ya kare kawai abin da zai wa innahu shi wannan mutumin da ya wannan abu yi ujaru ala zalikal amal za a ba shi lada ala zalikal fi'il a bisa wannan aikin wa in lam ya amalhu ko da bai aikata aikin ba saboda ne karnan min Allah wa fadla wannan karamci ne na ubangiji دفلالك يقول جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله ينشي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم منتصر كيف هذا النبي إلى دعمين في الله سبحانه وتعالى في غزاة أوانيات في النبي كي مغانا فقال في النبي إن المدينة lallai madinan da muka fito muka batta larijalan akwai wasu mutane a cikin garin masirtun masiran ba su yi wata tafiyar ko ina ba suna zaune a cikin garin waje mu kuma ga mun fito mun yi tafiya mun gaji mun zo wajen yakin an tafi amma akwai wasu suna nan a madina ba su fito ba ba su yi tafiya irin wanda mun kai ba ولا قطعت واديا بس قال لك ولي كل سبب فروع عنيا با بس غوا دوغلن با كانوا بيتي ولا من بكان ده بس لو تو ايكين با الا كانوا معك سيف كان جاي تاع ده كو الا ده هذا ابو بلاده هذا ابو بلاده حضرتكم المرض وسط فرش الله فيها ba don rashin lafiya ba da yanzu suna tare da karo ma za su zama tare da ku fil ajiri kenan a cikin lada amma ba a cikin gwagwarmai da shan rana da ishirwa da yunwa a a'a niyyar ku ta sa za su kasance tare da ku fil ajiri a wajen lada wani abu sai allah ma falalar ta kawo da duk ake tsammani a wata ruwa cewa illa sharakukum fil ajr sai sun yi musharaka da ku a cikin lada irin ladan da za a ba ku to su ma haka za a ba su wannan niyyar su kenan mai kyau ta sa su samu wannan tunani saboda a wannan babin mutum ya kyautata niyya ko da bai samu damar ya yi aikin ba yana da lada warwar bukari imam bukari ya rawaito shi an anasin daga anas kada yake cewa raja'ana min ta tabu nan ya fito da yakin mun dawo ne daga yakin tabuka ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi إرادة أن ينتم الله سبحانه وتعالى وقال في أدبه إن أقوام في المدينة والسمتاني أمدينة خل... خلفنا أبايا مع أبايا منتك السنانة أمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا ba su shiga wata tafiya tare da mu ba ko ba ta cikin ɓangaren jama'ar da muka tafi da su ba su shige mu ba tare da mu wala wadiyan ba su taka wani kwari sun tsallaka ba kamar yadda mu muka yi wannan illa wa umma sai waɗannan mutane suna tare da mu a cikin lada habasa umul uzur wato uzuri ne ya tsare su ko dai uzuri na rashin lafiya ko wani abu amma dai suna da kyakkyawar niyya to sai sun kasance tare da mu cikin lada wa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yana faɗi an ar-rajul alladhi la mala lahu annabi yana magana a akan wani mutum shi wannan mutumin lamala inda ba inda kudi ba wata dukiya tare da shi wa yanu sadaka amma ya yi niyyar zai yi sadaka da yana da kudi wa ya kuri yana cewa lau anna ne malan da zai ya kasance ina da kudi amiltu bi amali fulan da na yi aiki irin aikin wani ya nuna kenan mutumin ya ga wani yana aikin alheri da dukiya amma kuma ba shi da kuɗi sai yana cewa da na kasance ina da kuɗi da na yi aiki irin aikin wani fa huwa bi yi shi wannan mutumin da niyar da niyyar da yi wannan kyakkyawar niyya da yayi fa ajruhu ma sawa Ladar su da shi da wancan daidai da daidai to kaga kenan da kyakkyawar niyya wanda bai da ko kobo talaka matalauci zai iya samun ladar mai kudi in kaga wani mai kudi ya siyar da mutane saboda kudinsa da kuma ba ka da kudi amma kyakkyawar niyyar ka tana nuna maka da kai ma kana da shi za ka yi wannan to da kai da shi wajen lada duk ɗaya ne wannan sai allah allah shi kaɗai yake da wannan to amma yanzu babbar matsalar in wani ya yi sanadar ba ka samu ba to kai ba ka da kyakkyawar niyya da ma ta kai aikin ka surutu a masu kudin riya take zamu kaga yadda kai bayan baka samu ladan ba baka aikin ba maganganun ka ma sun jawo maka zunubai na abin da ma yawancin su ma duk kudin barayi ne ka ji ma kana shaidar da baka san kan da ba wai kudin ma sata su kai wai ga maka sai kai ta yi wasu abubuwan da zunubin ka shi ya samu lada kai kuma zunubanka suna ta cutar da kai da abin da bai shafe ka madadin da da kage yana cewa ka ce ina ma Allah ne ka bani ni ba, na yi wannan abubuwan taimakon gajiyayyu taimakon waɗanda ba su da shi agazawa marasa shi kana da wannan burin shi kenan yanzu ba ka da kuɗi ba ka ciyar da komai ba amma za a ba ka lada da kai da shi kai kuma kun yi tarayya kama yau nan ba haka yake da abubuwa ba za ka yi ta ganin abubuwan ga suna dai ga yadda wani ma in an bayar ya samu sai ya koma gefe da cewa wallan ne ya ɓata ba ba shi ba da godiya ba shi da addu'a ba shi da fatan alheri akan wanda ya masa eh ba da shi Allah ne ya kwata mana har kada malam shi ya wato talaka a ƙasar nan yi wasa zai kwashi mamaki wallahi zai kwashi sha mamaki mana in yi wasa gina tafiya yana da irin waɗannan halayyar wani mutum ya tausaya maka ya ɗauki dukiyar da ya ba sai ka tafi tana gaya wa mutane Allah ne kwata ba mu Allah ne kwata mu saboda ya ma gode ba zai gode kuma idan ta ɗauro sai ya wuni yana bacin akan karya har ma wani kamar da garki rubutu zai a farko ya gaskiyar ya raba kuma riya ce ya za a yi ka gane mutum yana riya riya tana zuciya ne ba yadda za a yi ka gane mutum kamar yadda mai ikhlasi ba za ka iya gane shi ba kowa abin da Allah ya kul ya amalu ala shakilati kowa ya aiki akan yadda yake yi wa mutane kyakkyawan zato kawai ta hakwara shine shine kawai imam turmizi ya fitar da wannan hadis wa fi sahihai al-bukhari wal muslim cikin sahih na imam bukhari da sahih na imam muslim an ibn abbas daga san abbas an annabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi tsira da amincin Allah ta tabbata gare shi fi ma yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala cikin abin da annabin ya rawaito daga ubangijinsa maɗaukaki mai yawan albarka wato nan kenan hadisin kurusi ne abinda annabi ya ruwaito daga wajen Allah baraka wa ta'ala sannan dan abbas kuma ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace inna Allah lallai Allah كتب الحسنات والسيئات Allah ya rubuta kyawawa da kuma munana kamar dai ka ce Allah ya rubuta lada da kuma zunubai alhassanatu sune dukkan ayyukan lada Allah ya rubuta su ya aji ka yi aiki a baka sayyi'at su ma an rubuta su ka yi munanan ayyuka a baka in baka tuba ba sun ma bayyana zaya sa'anin sai Allah ya yi bayanin haka zai bayyana rahamarsa a cikin waɗannan abubuwa da ya fa Faman amma bi hasana duk mutumin da ya yi burin aikata mai kyau, buri ba ba aikata ba. Duk mutumin da ya ya aikata wani abu mai kyau, falam ya amalha sai bai aikata aikin ba, saboda wani guzuri. kataba Allahu indahu hasanatan kamila Allah zai rubuta masa kyakkyawa a wajen shi Allah din cikakke kawai kai burin da ka aikata wani aiki mai kyau baka samu dama kai ba sai Allah ya rubuta maka hasanatan kamilatan ladan ku kamila cikakke ba za a baka kyakkyawa ba wai aha yanzu za mu rage rabi a baka rabi ba a kabila cikakke za a baka wa in hamma biha idan ku buri da kyakkyawan aikin fa'amila a sai ya aikata ta kaga kenan an ci biyu kenan kataba Allahu a hasanatin Allah zai rubuta masa kyawawa guda goma saboda ya samu dama ya aikata aiki wace irin falalaki yanzu ko kana aiki da kamfani ko aiki da gwamnati ko aiki da wani mutum ta za a tafi aiki sai baka samu kasa ta ba amma ka kwana da burin za ta tafi aiki ba na jin zai aiko ma ko rabin albashi ba zai aiko ba bayan haka ma sai an bi ka da tambaya watakila in kai sa'a da rashin lafiya da tare ka nan ma a ce to sai ka kawo mana takardar asibiti saboda yanzu ba ku yadda da kai ba wannan ko wanda kake masa aiki kullum ne yake da wannan ba ran gobe ba a ba. Ba babu tausayi kullum na maka aiki yau da zo ba ba gobe annabi yana cewa ta hallako bi akhlaqin la ku mutane ku dabi'antu da dabi'ar Allah ne cikin dabi'un Allah akwai irin wannan amma mun kasa ba za mu dabi'antu da irin wannan dabi'ar ba sai dai kawai ta ina muke bin dai balle kuma kawai ka kalli ma'aikacin yanzu an zo biyan salari ne tirtirtir duk tun daga farkon wata har zuwa ƙarshen sa bai yi latti ba bai yi fashi ya cika watan cif da kayan ɗin da komai da za ka ɗabi'antu da ɗabi'ar Allah ya kamata ka biya shi albashin wata goma sha ɗaya a wata ɗaya saboda shi Allah haka yake Allah haka yake inan ya ce wa in hamma kai buri bi hada ita fa amila ta aikata ta kataba Allahu ashara hasanat zai rubuta zai rubuta maka guda goma in kai goma ka yi kokari sauran kuma sai ka bar ma Allah da yake zai wuce goma don shi Allah ce bayan ya yi goma zai tafi yana rubutawa da ila sabu imi a tezefin zai tafi zuwa da minki 700 zai tafi har zuwa ninkawa 700 kai ya ma fasa ɗari bakwai ɗin sai ila a ƙafin kasira zuwa ga yin mai yawa wannan kuma sai shi amma dai a matakai guda uku da ya nuna ka yi niyyar kyakkyawan aiki ka kuma aika shi to kana da goma a madadin a baka lada ɗaya sai aka baka goma daga goma aka wuce da kai ɗari bakwai daga ɗari bakwai Allah ya ce zan wuce da kai zuwa ninkin da ninkin da yake da yawa wannan sai Allah sai Allah wanda yake tabbatar maka da cewa Allah yana son mutane shi za duk da ke can da kuke kai a tsakanin ba zai tabbata ba ku cewa har wanda ba ka so sai ka gani a aljanna <laughs> har wanda ba ka so ba wani Allah wani idan ka je can ka san yadda ba amma wanda ta yadda ka iya akwai mutanen da kana so ba ka so sai ka gan su a aljanna saboda rahamar ubangiji Allah ya alifta mutane yana son su ne wallahi ina ga yaro da Allah baya so ba zai ba halitta ka ba a to dan me zai yi ka baya son ka a cikin da ka ga yayi ki ya je boko wannan duniya yana son ka ne kai yanzu ko ɗan gidanka ne ta gaba ta maka ba za ka ce a rusa sai an yi yadda kai kake so idan yadda kake so kuma sai ka zo kai ta yaba ba so Allah ya bar ɗan adam a kan gininsa yana son sa kuma rahamarsa sai jinkirta imam sakon kake jinkirta wani sai ana gobe zai hutu ya tuba saboda soyayyar Allah ta tabbata a kansa wani kusa ya kai shekaru ba a tsammanin ma a wani sannan yake tuba wasu kuma waɗanda ya rubuta musu da sun shiga wuta haka za su kai ba za su samu damar tuban ba har sai sun shiga wuta ila arafin kafir fal muslim ma da shi mutum musulmi ya ji ya taho. yana sanya niyyar fi kulli khairin qa'ila a kowane irin alheri da yake mumini da ya kyautata niyyarsa kuma ya sa niyyarsa cikakkiya ya kulu umar ibn al-khattab umar ibn al-khattab yana cewa afdalul a'mal mafificin ayyuka mafificin aiki shine sidqul niyya fima inda Allah ka yi kyakkyawar niyya cikin abin da ke gun hawa ka yi kyakkyawar zato ma shi za a ke cewa mutane su san tafa'u tafa'u shi ne kyakkyawar tsammani kyakkyawar fata karka yadda duk yadda halin da kake cikin karin aimakan kai fatan sharri za dai mu je amma ba za ku samu ba wannan mummunan fata kake makanka ka dai kawai za ka samu ka daina mummunan tafa'o ka yi kyakkyawan fata makanka ko nema ka fita kawai ka ɗauka za ka samu amma ka rinka yanke ma Allah cewa ko ka je ba zai ba ba wa ba ba ka san mutane akwai masu wannan kawai mutum sai ya rinka ganin cewa a ai dai za mu je ne kawai amma kuma ba samu wai dai za mu je ne kawai so tun daga nan yana yi ma Allah mummunan zato shi yasa a wani gurin Allah ya tsaye ya zunnuna billahi zanna sau suna yi ma Allah mummunan zato alaihim da'iratu sau tun da ku haka suke to mummunan mutum ya tabbata su da haka yi makanka alheri za a ga annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sunan ka yake maka tsammanin alheri tun daga sunan da aka fata maka ba ke zo kan aikin ka ba tukuna sunan ka me wannan ya ja faruwa an zo lokacin da ta suka wala da alkawari aka yi ta suka ta yi saba ma wanzu Allah suka gare ta tafiyar ba za ta yi ba nan kullun rinjaye yake ka ce to a zo a yi sunu nabi ya ce to ku na da waɗanda za ku naɗo, sai a zo a zauna a yi sunu suka naɗo gurup na mutanen da za a yi sun shugabansu da ya zo annabi tambayar sun ce kai ne sunan ka ya ce suna na ya rasulallah ta hal sunan ka sauki annabi ya ce matsalar kuma ta zama da sauki daga sunan ka kawai mun zaɓo solution haka 'ya'yan wani mutum suka je wajen manzo Allah da rikici suka ce kullum gidansu fada aiki fada da su da iyayensu mata kullum gidan da kima na biya ce kai a zo da mai gida <laughs> a zo da mai gida ita kai mai sunanka da ya faɗi sunan sai aka samu sunansa matsala <laughs> ta ai wannan sunan na kyau kullum da ake kiransa kamar roƙon allah ake a ta kawo a kina saboda in ka ce allahumma ko baka faɗi wani abu ba to kana kiran Allah ne Me wani abu kake nema ko baka ambata ba shi Allah da kake Allah kuma to ko sunan ƴaƴanka kullun da kake kira wane ai addu'a kake kira kake to me kake kira ba kanka me kake kira ba kanka da yawa wasu musu gada wannan da saboda haka yi an kawai sai jiwai zai sa sunan da yake gurge mutane ba haka lamarin yake malam ya a bincika tsaya ka yi tunani Allah ya baka ni'imar ka to san abin da ba ka sa. saboda daga wannan sunan wala Allah zai zuwa da a ah, to yanzu ko takwara da aiki kana yin takwara saboda duk da dai wani zai samu wani hamshakin ɗan siyasa ya masa takwara ko so yake shi ma ya siyasa ba a sani ko kudin da yake da shi yake tsammanin yaro shi ma yake ko kuma dai ne ne ko kuma dai ya yi takwarar ne dan a san da shi to in dai dan a san da shi ne ba to kullum zai ta kiran dan a san da shi kuma wara a azumi matsalar nan ka yi hakuri kuma ta zauna da mu ba dole sai ta ji daɗi ba amma dai za mu fara yawa amma dai ka yi abin da ya kamata shi ne sayyidina umar ya ce sidqul niyya fi ma inda Allah kyakkyawar niyyar akan abin da yake wajen Allah yanzu idan ka fita nema da safe ko nema ko barema ko dako ko aikin gwamnati ko menene duk inda ne ka fita menene kyakkyawar niyyar ta a wajen abin da ke gun Allah ina da niyyar Allah zai bani da haka na fito to Allah ko zai baya zai baya ويقول داود الطائي رحمه الله داود الطائي الله يمسر هذا يكيد سوى رأيت الخير كله ناغا الهيري دكا تغباتا أما كما إنما يجمعه حسن النية abin da yake tattara alheri ne shine kyakkyawar niyya ka dai gane magana ko yana ganin alheri dukka amma ku ba abin da yake tattaro alheri sai kyakkyawar niyyar to da yawa za ka yi fafutuka ko kana neman jari ko kana son aikin gwamnati mai ne da niyyar da duka a niyyar ka ita za ta tattara shi yasa watakila wani a bashi jari ya zama matsala wani kuma ya siyasa da samu mulkin ya tsare da tsauni saboda niyyarsa ita ce niyyarsa za a duba ya ce na ga alheri dukkan tafa sha'aninsa abinda ke tattara shi shine kyakkyawar niyyar wa man sarrafu an yakmula lahu amaluhu wanda bi yake son farin cikin aikinsa ya cika ko wanda yake son aikinsa ya zamanto ko da ko farin cikin sa yake son ya rinka damuwa da farin ciki to an yakmula lahu amaluhu ya cika da yi falyuhsin niyyatahu ya kyautata niyyarsa wanda da yake son ya ga alheri a cikin ayyukansa to in ya tashi yin aikin ya kyautata niyyar fa inna allaha ya ajurul abda Allah yana ba mu bawa lada idza hasunat niyyatu idan niyyar ta yi kyau hatta bil luqma har lomar abinci da yake lomar abinci da ka dauka za ka sa bakin me niyyar ba. a wannan gurin akwai waɗanda suke ɗaukar roma su saka a bakinsu amma niyyar su kawai shi su koshi ko? ko kuma in ka kwanta niyyar ka bai ka yi bacci ko? karatun da muka wancan satin yana nuna cewa yanzu in ka kwanta kana son bacci to sai ka ɗaura niyyar cewa ibada take cikin bacci to sai ka ya dawo ibada inda za ka mutu sai ka tafi aljanna saboda a cikin ibada ka tafi don kyakkyawar ne idan ka zo cin abinci ka daina kula da yunwar ka kaɗai kana cin abinci saboda allah ya ce kudu ku ci duk wanda ya sadar da umarnin allah ibada yake nan kuma umarni allah yake ka ci wasu rabu ka sha so in za ka sha sai ka tuna cewa in za ka ci sai ka tuna cewa ibada sai ka bi ƙa'idojin cin abinci wanda annabi ya sharanta to cin ka yanzu ya zama ibada sannan ƙoshi kuma wani abu ne da shi kawai ƙoshi ribar ƙafa ne amma al'asulu cin ma ibada malam mu gyara niyyar mu mu shigar da niyyar mu cikin dukkan wasu al'amura da ka sani komai ka saka wannan kyakkyawan ne Allah yana ba ka lada ya ƙulu nabi annabi yana cewa in tonin lan na nafaqatan lalle kai ba za ka taɓa ciyar da wata ciyarwa ba ta tabtaji a wajen Allah wanda kake neman yardar Allah da ita illa ujirta alaiha sai an baka lada ka. kaga dai ba za ka taɓa saka wata noma a bakinka ba amma kana nufin zafin Allah sai an baka lada a kai wannan ya nuna hatta cin abincin ka sai an baka lada hatta ma ta ji alu fi fami imra'atin har ma abin da ka sa a bakin matarka lada ake ba ke za a wani zafin mun karanta wannan hadisi muka yi tambaya da mu samu amsa cewa tun da annabi ya ce mata ji alufi famin imra abin da ka sa a bakin mata sai an dafa kuma ta karin kasa ta mata a baki da kuma tana taunawa tana haɗewa saboda in da mu fassara zahirin kalma haka yake ne mata ji alufi famin imra abin da ka sa a bakin matarka ba abin da ka ajiye mata a kwano <laughs> ko abin da ka saka mata a bai to yanzu da yawa ma daga cikin ma'aikata cin abinci da matansu balle ma tukunna ka ɗauka ka sa mata a bai wannan kuna yin ka ne wajen riyadan koyon guda ko ba allah kuke duba ranar aure na kawo amarya shi kenan a zo a taru sai ka dauka ka ɗau abin nan ka saka wannan yahudanci ne ba shi ake magana ba wannan wannan wani abu ne kawai wanda kuke yi ba ma wanda ya saka ku gani ma ku bari ya fi muku alheri ba wanda ya saka wannan kawai ana yi ne eh, a zo a dama ka san ba taron na addini kake ba ita ta zo ta tsaya ta tsomare kai ma ka dan saka garan ka an tsomare sai a zo sai a yanka sai ka saka musu ta saka ya fa fa fa fa fa shi ke da shi ɗanci kawai <laughs> a wannan ba shi ake magana an gane shi zarar da muka ce yana da ma'ana guda biyu ko dai hakikatan cewa kuna ci din a ɗauka ka sa masa albarki ai ba matsala ko kuma a'a abin da ka kawo gidan ne aka dafa shi ne ake nufin ka sanya mata albarki ba dole sai ka saka mata albarki maganganun suna iya tafiya akan kowane ma'ana amma ɗagawa a saka mata a baki lokacin da ake ci wannan yana nuna jituwar namiji da matarsa da irin shakuwa da soyayya da suke kuma ba kowa yake samun wannan ba kowa yake shakuwa da matarsa suke cin abinci kawai ko dan uzurin da baya dawa da wani ko dan wani abu mai kama da haka ko kuma a'a dan ma kawai wani kam ko dan ma bai da matar komai ba tun da wani shawara ma ba baya ke ke jiran tsaya ina shawara da mace wani haka yi ba to shi zan tsaya ina shawara da mace ka bi wannan magana ka mace ba hankali ba a cikin da ba wai yaushe zai tsaya yana shawara da mace kuma ka ajiye shi misali idan ilimi yi a PhD yake da shi a masar a digiri tun da aisu ake gadara da su ko to daga gama firamare, kai sakandare, kai jami'a kane ne aiki ko kana ta tara kudi ne kake son yi? aure a ah, zan ne wanda bai kai kai shawara da shi ba har sai ka jira ka gama jami'a sannan naka nemi al'amarin sa ai ba hankali a cikin magana ka ai mana babu hankali ka je ka gama ka zama bin yankin ka yi duk abin da za ka yi ka tattara ko ka samo kudi. duk waɗannan shekarun da kai kana taro kaya saboda ka auro wani mutumin da ba za ta iya shawarar da ba kai tsakani da Allah malam kai wa kanka adalci na to an ce dai mutum uku suna shan wahala a hannun mata amma ba da ba su mutum uku suna shan wahala a hannun mata a sai wata rafi an gane ko eh, wannan kenan illa ujirka alaiha sai an baka lada hatta ba ta ja'alu fi fami in baraka muttafaqun alai wa kana salafu salih marigaya wato magabata nagartattu ya husuna suna kwadaitarwa ala husnul niyya bisa kyakkyawan niyya fi kulli amrin salih kowane al'amari da kusan misali ka kyautata niyya ya kulu ya haya goma abi kafir ya haya goma abi kafir yana cewa ta'allabun niyya ku ilmanto maganar niyya da yawa fa yanzu maganganun da muka yi a wancan sati a karatun innamal a'malu bin niyya da kuma abin da muka yi na satin da ya wuce da yanzu da muke da yawa mutane ba su san ba saboda akwai abubuwa da yawa da za su jawo maka daraja amma ba ka ma tunanin ibada kake a cikinsu balle ka sami niyyar yanzu da yawa wani in yace fa ne sai je fara masu matarsa shi bai san ma ibada yake ba kawai gashi nan da Allah ke wannan aikin da kake yi fa zai sa a maka gafara amma baka san karfin niyyar da ya kamata ka saka ba da yawa mutumin da zai zai kwanta bacci sai ya tsamanin bacci wai hutawa kawai yake a bacci ibada ce yadda ka san ana tanadin sallah haka ake tanadin bacci domin ibada ce wani kawai zai dauka ya sa riga shi kenan zai dauka wani abu a yadda ake tanadin a shugaban daki a yi tsarki haka ake tanadin sa riga ta ina za ka fara saboda saka rigar ka har ka tuɗe kuma ibada ce amma mutane dai abu su san wannan ba ya kamata mutane su san niyya so musuluncin nan malam fallalarsa da rahamarsa ba karama bace akan mutane wallahi ya tana da komai ba abin da za ka yi shi wai zero babu shi so duka waɗannan abubuwa suna nuna mai fa inna ha ablagu min al'amal kaji shi ya haya cewa ya ai kyakkyawar niyyar kusanta ku dora ta ta ma fi aikin da kuke mutum nawa ne suke ce ba ne ba su kai ibada su kai kawai wani ya dauka zai a kawo a shishi ke nan shi ne taɓa da wani ce fanan da yake zo gida ibada ba ce ba wani abin da Allah zai tsora maka ba ibada ba ce ibada ce na zo da kyau ta taniya ke za a ya ce hatta lomar da za ka sa a bakin matar ka sai an baka lada irin waɗannan abubuwa shi ne za ka ga mutum in matarsa ta ɓata masa rai sai ce to yau zan fi yadda za a yi ce sanar ma ba zan yi ba akwai ranar da yin ɓata maka da za ka fito ka ce sallah ma ba zan yi ba kana siyar da ita a tabbe saboda allah ya ɗora maka ko so kana ina wadda ya ga al'arshin ubangiji kwakwalwarsa ba ta yi rawa ba saboda tsabar karfinka wanda ya ga haske amma idanunsa suna tsaye Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya baka labarin sama da shekara dubu nan gaba ya kuma baka labarin alkiyama yanzu haka da za ka mutu ka shiga kabari abin da ya faɗa sai ka tarar da shi da gaske ne amma shi kansa duk wannan kai sun hankalin ya yi shawara da matar shi kai ne kake cewa ka ga ƙarfin shawara da matar ka ta gane wani irin hankali kake da shi kuma shi nan matar da ka aura sunanta da ƙiƙiya ba ta iya komai kai da ƙiƙiyar za ta zauna ko ka gama firamare kai dare ka gama jami'a ka je kai kai wa ne ka nemi aiki ka tattara kuɗi kuma ka je ka ɗauko wani mutum wai ba ka shawara da shi ba ina ganin ya kamata ku ba ka shawara ka kori wannan mutum ta haifa maka ɗaya kana kallon su kana sha'awa amma duk da haka ba ka yi shawara ko ya su yi da su rike da shi na wanke kashin yaron da kuka yi ya kamata ka ba ka shawara a kan wannan ya za a yi da yaron na da ke kika san komai kullum da goyonsa da komai da turbudinsa da yawonsa da bayan gidansa da fitsarinsa duk ke kike yanzu anya wannan bai cancanta kai shawara da ba ta lalata maka wannan yaron ba kana ganin zai taimake ka amma ita ba za ta iya taimakon ka ba ka san buke muke mu yi hakuri shi za a yawancin mu ɗan arewacin nan ba mu san ma daɗin aure ba wallahi Allah musamman san daɗin auren ba kuma wallahi shi Allah da ya tashi ya zaga aure abu uku ya sa a ciki ba ɗaya wanda ba ka kaunar ba ya ala bai da kuma wadda yake na sanya kauna wa rahma ko na sanya tausayi na sanya astakina da nutsuwa a wajen mace da za ka aure ta abu uku nan suke fito wanne ne baka bukatar tausayin ko nutsuwar ko kaunar ce baka bukatar shi allah da ya haɗa ku bai san abin da ya haɗa ba ai connection din da ubangiji ya yi daga matarka ya kamata ka gane cewa wani katon mutum ba zai maka wannan abin ba in nama ne kawai kake ganin zai baka jin daɗi samu wani jirgin kato ka rinka rungumar sa <laughs> idan zai baka wannan abin da kake ne ba zai bayar ne to kada dai dai nisa da ku gaza da ajiye wannan babin ko <laughs> to saboda haka a dai a samu kusurin mu'amala da aka duk abin da za ka yi da iyalin ka dauka wata ibada kake ko ta ɓata maka rai ba za ka daina yawa ibada ce zaman takewar kanka ibada ce an gane wa ya kulu zubaitu guliyani zubaitu guliyani rahmatullah shi cewa yake inwi ka yi niyya cikin aikin da kake aikatawa fi kulli shay'in cikin kowane abu amma niyyarka turidu alkhair kana nufin alheri hatta kuru min al-awatir ila ila al-kunaka hatta fitanka daga bandaki anan shine kunaka inda kaje don biyan bukata wurin da baka je don biyan wata bukata ka biya bukata to inda ka fita ka fita da niyyar alheri yana kan ya nuna maka komai da za ka yi a rayuwa ka saka nufin alheri kada ka yi wani abu da nufin mugunta ko tozarci ko keta ko lalata komai ka sa alheri sai allah ya biyo maka da alheri kamar yadda na gaya muku da cewa idan za ka fita nema to ka saka ma allah kyakkyawan zato cewa zai baka kada za ka fita nema ka ce ko na fita ba samun zama ka yi ma'alla mummunan zato wadda kuma shi Allah hannayensa a sake-sake mana duk inda ya sa abin na alheri ne kawai budewa yake bal ya da'u mabusu ta sani haka alkurani ya ambata ya ce hannayen Allah a shimfita suke bayarwa kawai suke bayarwa suke kai fa ya sha yana ciyarwa da yadda ya ga dama don ka kana fita nema ka saka maran ka za ka sana wannan maganar da nake yi ita ta hana wasu mutane samun abun rayuwa saboda kullum suna yi Allah mummunan mutum mutum zai fita amma yana yi Allah mummunan mutum yanzu ka dubi yadda wasu daga cikin iyalai family sai ka samu da uba da uwa sun kashe 'ya'yansu sun kashe su ta ida ta maganganunsu ka ga yaron ka ya samu admission abinda kake magana shi ne kar ma ka fara ba za mu iya ba ba haka ake yi ba ya samu admission din ba amma ce masa kake kar ma ka fara yawa saboda haka sai gidan wasu banda nan gidan kukan gidan jahilai ne wannan shi kake aika ma Allah sako duk rahamar ubangiji da yake zai bayar kai baka yadda ba kana aika ma Allah sako ne mummunan sako shi yasa ko matarka take tambayar ka wani abu ka daina cewa babu idan da akwai kana da wata bukata akwai fa hajiya amma ina da wata bukata amma babu ka daina kiransa kullum ka daina kiran akwai saboda ana inda zan ne abu gidaje da yawa mana ko ko riga aka ga wani yaron ya saka sai uwan ta rinka cewa sai dai a makwabta za ku gani ku kan ba za ku taba samun irin wannan ba sai na kuka yin tufafi da ubangiji 'ya'yan da mafiyata ne har su mutu ki karfafi ƴaƴan ki sai ki ce su ma ɗin ba wayon su ne ya ba su ku ma ɗin da ba ku da shi Allah zai ba ku ku je ku nema ku kyautar da to a gurin Allah ta yi gani. ko yaro ne ka daina razanar da shi cewa ba za ka iya wannan karatun ba za ka samu admission ko ka ce za ka yi kai da sunan Allah a gwada a gani sai kawo a kofar tana buɗe so ku saka kyakkyawar niyya ta alheri a cikin duk abin da kuka sa a amma ku daina batun jawo niyyar da ba ita kenan ba kuna saka to sai Allah ya hukunta ku domin wannan shine zaton ku a wurin Allah shi kuma yace abin da kake zato shi nake tafiya a kan kun gada wannan to tambaya me kuke tsammanta ba Najeriya yanzu Eh, me kuke masa zato ai kun gane ina gaya muku duk masu mukamen nan da bakunan mu muka lalata su ba wai goyon bayan su nake amma da bakunan mu muka lalata su yanzu a cikin wannan waya aka fi tsammanin mutumin turki karka nuna ne a cikin wannan, wane ne kuka fi tsammanin mutumin kirki to yanzu misali zan bayar da kuka ambaci mutum daya zaben da zai zo ɗin nan misali sai a yi zaɓe, gwamnati ta kahu sai a ce an ba da sunansa cikin kwamishinoni za a yi an yi nomination shi ba za a rantsar to shi kenan kuma Allah din ya tabbatar aka rantsa daga ranar da ya dauki rantsuwa bai shiga ofis ba gari zai dauka yanzu a shirin mutumin nan haka muke ganin kaga ya je ya jona da mutanen nan shirin mutumin banza ne ba wanda zai yi maka fatan alheri ya ce wannan mutumin muna masa tsammani in Allah ya ga komai zai tafi daidai in ba kuna suka yawa a kanka dole Allah zai canza ka sai sun samu abin da suke so a gurinka amma tun da mutane ba hakan suke nufi ba yanzu mummunan abu suke nufi ba inda za a je kai din ma sai Allah ya canza ka saboda ana inda zan ni abdi bayi na inda suke tsammani a nan nake da su sai mai da kai ka zama musifa a kansu su haka lamarin yake ko ba ka so maganar haka take kuma da haka ake tafiya da haka ake tafiya shi za shugabannin suke zamowa kamar wani abu daban saboda in ka kasa al'ummar kasa kashi uku to kashi biyu ba ka fatan alheri kai ma da za ka kai fatan alheri sai an ce wani abu aka ba ka wasu ba zuwa ga ba da su kake jan wahala ma a ce an sai ka ne so saboda haka dole ku ta samu matsala daga yin auren ka daren farko kake ke kai wannan masu ba za mu shirya da ita ba a Nan lalle ba za ku shirya ba daga nan za ta fara ɗiban gaggawar da tana sayarwa dan wane ne ɗinka shi nan to saboda kai kake jawo kanka jafani da kanka su wannan shi ne matsala ba ne shi ya za a ƙarshe ba ne ce duk abin da za ku yi in wifi kulli shayin cikin kowane abu ka saka niyya turidu hulƙai da kana nufin alheri akan wannan abu hatta kurujika ila kuna har fitar da zaka zuwa ban daki to me ake a ban daki bayan gida da fitsari su ne dai babbar matsala sauran wanka ne jin daɗi ba to in za ka fita zuwa ban daki ka ɗora ma kanka alheri in ka shiga bayan gida zai fita <laughs> yawa za ka yi ka gama lafiya tsalo za ka gudu amma dai bari in je amma kashin nan ba fita zai bari kewa wasa matsala na ta faru ka saka ma kanka alheri ma to wannan shi ne babin kenan karshen sa ya zo a nan zamu mu aje insha Allah to za mu darasin mu na gaba zai magana akan samaratun ikhlas wai in kai ibada dan Allah me zai faru da kai wani sakamako za ka samu dukkan ayyukanka da za ka yi kamar yadda su ibada za mu gaya maka sakamakon da za ka samu da maganganunka da kallonka da tafiyarka da cin abincinka da kwanciyarka da bayan gida da wane ne da ce wannan da kake dukkan su sai kawai da sun ibada wallahi shi yasa zai yi wahala wanda ya ɗauki wannan komai na da ibada zai yi wahala na yana tsara ka shiga wuta zai yi wahala wallahi zai yi wahala saboda ba ɗaya ta tafiyar ta lahira tana tsammanin alheri wani ne fiye yazo zai rasu idanunsa sun harshen su ya fara da zai iya magana ba da kyar yake magana nabi ya ce masa me kake tsammani in ka je Allah yake alheri yake kana ciki shiga na nan an gama ba magana sallar su ake ba wannan wannan niyyar ta kawai annabi yake kana cikin aljanna amma kaga wani ya zo mutuwa yana tsaki wai ba a san tafiya shi kawai to me kake tsaki a wa inna lana lal akhirata wal ula ko ba haka bane ta farkon duniya ta rushe inji Allah dan wannan abin da kake gani kana dan rayuwa da shi da yan kudi da kake samu duk sai da muka ga dama kuma in kaje lahira ne sai mu kaza muke duniya lahira sai mu kaga mutane suna da mummunan zaton ga ubangiji sau da aka sai ta gani to yanzu shi idan ya bar duniya yan kudin da yake samu a ɗan naman da yake wa ya gaya maka lahira ba nama wa ya gaya maka ina wani hali ɗairin da Allah ya ce maka eh? ina an haru bin labar tafki ba ƙorama ta nono ƙorama ta zuma ƙorama ta kantaccen ruwa ya'yan itace Allah da ya maka wannan ka gaskata kana yaga kana ci sai da yake maka zai alahira da za ka karya shi. ya maka a duniya a wala mutum ya gyara duniya malam ku gyara duniya kowa ya gyara duniyarsa duk abin da yake ya ji cewa kawai ibada yake kana nufin alheri za ka samu alheri a gurin Allah wannan shi ne gaskiyar magana Allah ya ce taimake mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad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 Allah ka tsara mana rayuwa Ya'yanmu da matanmu da kai musu albarka ka tsare su ya Allah daga shaidana daga Ban ubangiji ka mana tarbiya ya Allah ka ba mu ikon tsayawa akan daidai ubangiji ya Allah muna ka wannan Ban ubangiji ka dawo masa da martabata muna ka ya Allah ka tsare mu a cikin ta masu ta'addanci da sauransu ya Allah idan za su shirya ka shirya su ba za su shirya ba Allah ka maganin su ya Allah ubangiji ya Allah muna roƙonka aljannar ka ya Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين